a yau aka yi jana'izan alhaji yusuf buratai wato mahaifi ga babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur buratai zai rasu a asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri bayan wata gajeruwar rashin lafiya alhaji yusuf buratai dai ya rasu yana da shekaru ɗari da shida ya kuma haifi ya'ya fiye da ashirin wanda kuma yanzu hakan guda goma sha biyar ke raye wanda goma daga ciki suka kasance mata guda biyar kuma maza suke hada shi babban hafsan sojan ƙasa na najeriya wato tukur buratai wannan jana'iza ya samu halartar gwamnan jihar borno honorable kashim shatima da nisa da 'yan majalisu da ma shugabannin riko na kananan hukumomi da kwamandan rundunar sojan operation lafiya dole mai general rogers nicholas da dai sauran manyan jami'an soja da ke aiki a jihar borno daga bisani dai mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro janar baba gana mangudo mai ritaya ya jagoranci wasu tawaga zuwa jihar borno da suka hada da ministan tsaron kasar mansur dan ali mai ritaya da ministan ayyuka da gidaje alhaji baba shehori da babban hafsan sojan sama na Najeriya Sadiq Abubakar da dukkanin su suka zo karkashin tawagar Baba Ganan Mangunon da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya turo na jajanta babban hafsan sojan kasar Najeriya wato Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai kafin da rasuwar mahaifin babban hafsan sojan kasar da wato Yusuf Buratai na yi wata hira da shi shekaru biyu da suka gabata a matsayin shi na tsohon sojan Najeriya ga ma abin da ke cewa a wancan lokacin tubabon yakin da kuka yi a yakin duniya na biyu da kuka yi ya sakamakon yakin ya kasance kuka ci nasara ko kuma an ci ku ne a mun ci yaƙi ne mun ci ne mun yaƙi ne to a ta ƙasa kai wannan yaƙin ne ƙasan bama ne muka yi yaƙi bama lagwacin nan shine lagwacin da su kanar namu kanar de da su wani muka shiga abin nan ƙasan bama ne mm. da muka shiga bama bama din to mutane mu da yawa aka kashe su da yawa amma Allah ya sa kuma mu da sauran ranmu mun tsira to me kake gani ke kawo cikas ne wajen kawo karshen waɗannan rigingimu na Najeriya wannan yaki da 'yan Boko Haram ganin cewa na ku cikin lokaci kaɗan kuka ci sa da wata ƙasa ne ma amma kamar wannan matsalan a cikin ƙasa ne ƙasar Najeriya ne da wasu makwabtan ƙasashe ɗaya menene kake gani ke kawo cikas wajen kawo ƙarshen wannan rigima a'a wannan dai kan ban da san ɓarayi suka abinan ba ko kashe mutane mugun mutane banda mugun mutane ba su kashe ka su ɗebe kayanka an sun ɗebe kayan kuma sauran kuma su ƙone to wannan ba wato ba mu alheri ba ba ku dauke shi ma zaman yaki ba kawai saman barayi ne barayi ne mana barayi mana in ba ka barayi ba da wani kasa ne duk yan Najeriya muke eh? su koshe yara su yanka wuya mutum ta baya wannan yana amfani shi mugun mutane ne wato barayi ma su ya gace har yanzu ba ba barayi su ne boko haram su ne su gaji barayi ne hidda da dai da bargayi baban hafsan sojan ƙasar Najeriya kenan wato Yusuf Buratai da kuma ke bayyana abubuwan da ke damun ƙasar nan mayar da rayuwa ta kasance lokacin da yake gudanar da aikin soja haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya